Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. barkamu da ƙara saduwa da ku a cikin wato wannan tasha tamu mai albarka. Tilo guda ɗaya da muke gwangwaje ku da shirye-shirye zafafa masu zafi. Wanda wannan lokacin mun karka muku wani fassema yin mai taken suna wato Alijita. Wanda tun daga jin sunan wannan mawaƙi gaba ku na tabbatar da cewa mawuyaci ne ba ku san shi ba. Domin shi ma yana matuƙar taka rawar gani a Arewacin Najeriya, wanda zan iya cewa a wannan shekara ko kuma in ce a ƙarshen shekarar da ta wuce, mawaƙin wato in ba ku manta ba ya saki sabuwar album wanda tana ƙunshe da waƙoƙi kala daban-daban wato a cikin wannan album ɗin nashi. Kuma aliji ta yanzu dai a Arewacin Najeriya baki ɗaya babu wajen da zaka je ka ambaci sunan aljita a nuna maka ba a san shi ba wanda dama yana da waƙoƙi manya-manya wanda suka yi trending kuma in ba ku manta ba waƙoƙinsu su ne waƙoƙin da ake sawa a cikin fina-finan da so kuma yanzu aljita yana da waƙoƙi manya-manya waɗanda suka yi matuƙar trending kuma wanda mutane suka so su ɗari bisa ɗari musamman ma waƙoƙin da suka yi shi da abokinsa wato na Zifi Asnanik wanda sanin kanku ne dama yawanci da fasahan mawaƙan Ali Jita da Nazifi Asnanik yawanci sukan yi waƙa tare wannan kuma daga baya in suka yi waƙar za ga cewa waƙar ta yi trending kuma ta yi tafiya sosai da sosai fiye da yadda kuke tsammani lallai babu shakka ya kamata a jinjina wa wannan haziƙin mawaƙin wato Ali Jita domin shi ma an ba da gudunmawa da shi sosai ko kuma in ce ya ba da gudunmawa sosai a cikin masana'antar Kannywood wanda ko da babu shi ba za a taɓa mantawa da kalan gudunmawar da wannan hazigin wato mawaƙi wanda aka fi sani da suna aljita ya bayar ba shi da amininsa kuma abokinsa wato zefi Asnani wanda har kawo yanzu wani lokacin sukan yi waƙa tare da shi wanda har sun yi waƙa su biyu sai ta yi trenin fiye da yadda mutum ɗaya wato zai yi waƙa lalle babu shakka ya kamata a jinjinawa gaba ɗaya su biyun duba da ganin wato kalar ƙoƙarin da suke yi suna iya bakin ƙoƙarinsu domin su nishaɗantar da wato masoyansu. So duka duka dai a nan muka zo ƙarshen wannan bidiyo. Idan yau ne dai farkon ziyartar ku wannan tasha tamu mai albarka kar da ku manta ku danna mana alamar nan ta subscribing da kuma alamar ƙararrawa domin ci gaba da samun sababbin shirye-shiryenmu a cikin wannan tasha tamu mai albarka da zarar mun ɗora. Idan kuma kun riga da kun yi muna so ku danna mana alamar nan ta liking domin ita ma tana matuƙar taimaka mana sosai da sosai. Na tabbatar da cewa za ku mana share wannan bidiyo da masu sauran da muke ɗaura baki ɗaya zuwa dukkanin wato wasu group da kuke da su a cikin wayoyinku na WhatsApp da kuma na Facebook. Mun gode sosai da sosai.